bismillahi walhamdulillahi wa salawatu rabbi wa salamuhu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana da kuke kallon mu kuke sauraron mu ta wannan wuri da fatan Allah ya kara mana albarka Allah kuma ya mana jagora ci gaba da jerin giyar darussa da muke yi kan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi shiryayyu muke bayani akan rayuwarsu da kuma lokacin khalifancin kowanne daga cikinsu muke faɗan falalansu sa'an nan muke ɗaukan darussa da izina daga rayuwar tasu gaba ɗaya yau kuma insha Allahu za mu ɗauki khalifa na biyu wadda shine umar ibn al-khattab abu habs wannan sahabi mai girma na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai kafin mu yi bayani kan khalifancinsa za mu waiwaya baya zuwa ga haihuwarsa da kuma garin da aka haife shi sananne ne shi ma umar dai kamar yadda aka haife abubakar a makka shi ma umar an haife shi a garin makka kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da shekara kamar goma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi abubakar da shekara biyu da 'yan watanni to umar radiyallahu anhu shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da shekaru kamar goma kuma abubakar dai as-siddiq shi ma Allah ya hukunta cikawarsa da rasuwansa a lokacin da ya samu shekarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 63 a duniya ya rasu abubakar ma haka Allah ya hukunta masa da ya cika 63 sai ya rasu to haka shi ma Umar ibn al-Khattab lokacin da ya cika shekara kamar 60 wato da uku din shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta cikawarsa tabbas sunansa umar shi shine umar ibn al-khattab kuma dangantakarsa shi umar da dangantakar abubakar da na usman da na ali waɗannan halifofi guda hudu duk jerin kakanninsu yana haɗuwa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in ka bi salsalan su wani dan wani dan wani dan wani zaka samu cewa akwai kaka da eh, ya haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar haka Abubakar haka Usman haka Ali takaice duka waɗannan bayan Allah dangantakan su ya haɗu ka iya ce Ali bin Abi Talib da maganar mu zai zo a kansa shi kan ma kusan duk abin da ka ambata na kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma su ne kakannin nasa to dai umar ibn al-khattab alkunyansa ana ce masa abu habs mutum ne mai gwarzantaka mutum ne mai karfin hali mutum ne da makiyinsa ke jin tsoronsa lallai umar baya cikin ko ba shine musulmi na farko babba mai hankali da ya fara musulunta ba kamar yadda muka faɗa abubakar abubakar shine farkon namiji mai hankali da ya musulunta yayin da umar kuma malamai suna cewa ya shiga musulunci ne alhalin an samu mazaje fiye da mutum arba'in sun rigaye shi zuwa ga musuluncin da kuma mata wajen goma sha wani abu a akwai mutane kusan sittin su riga umar shiga musulunci mazansu da matansu to amma dai duk da haka yana cikin wadda suka yi rigaye السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار don haka umar yana cikin asabiqun al fil islam yana cikin waɗanda suka yi rigaye suka shiga musulunci da wuri-wuri umar sabida gwarzantakansa da kuma mazantakansa ya kasance da yana tsoratar da musulmai kafin ya shiga musulunci lokacin yana kan addinin iyaye da kakannu addinin mutanen makka to ya kasance musulmai suna tsoronsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa ya Allah ka ɗaukaka wannan musuluncin da musuluntan ko Abu Jahal ko kuma Umar ibn Khattab Allahumma izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik Umar ibn Khattab am Abi Jahal a takaice manzon Allah sallallahu ya yi addu'an cewa ya Allah ka ɗaukaka wannan addinin naka da musuluntan wadda ka fi so daga cikin mutane guda biyun nan ko Umar ko kuma Abu Jahal sai ya zama wadda Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da shiriya shine umar ibn al-khattab ba abu jahal ba don haka umar ya musulunta bayan ya musulunta kuma sai ya zama musulmai sun samu izza wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa na cewa ya Allah ka ba da izza da buwaya da ci gaba da ɗaukakan musulunci da musuluntan umar to sai ya zama hakan ya kasance musulmai sun ɗaukaka sun zama tsoro ya fita daga gare su kamar yadda ibn mas'ud yake faɗa imam bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa mu'allaqan hadisi wato mu'allaqi ah, ibnu mas'ud yana cewa ma zilna a izzatan munzu aslama umar ba mu gushe ba muna maɗaukaka tun lokacin da umar ya musulunta kenan wancan hadisin yana cewa ya allah ka ba da buwaya da ɗaukaka ga shi addinin kansa da musuluntan ɗaya daga cikin mutum biyu dinnan nan wato wadda kake so daga cikin mutum biyun nan musuluncin ya ɗaukaka sa'an nan maganar ibn mas'ud kuma yake nuna cewa ba mu gushe ba mu musulmai muna maɗaukaka tun daga musuluntan umar sai mu fahimci cewa kenan musulunci da kansa ya samu izza ta gefe guda kuma wadda suke ƙudurce da shi suka yi imani da shi su ma sun samu izza sakamakon samun izza da musulunci ya yi saboda musuluntan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda yana daga cikin izzan da suka samu a da can kafin ya musulunta din ba sa iya fita jikin ɗakin ka'aba su je su yi sallah lokacin da umar ya musulunta sai yake cewa don me yasa za mu yi ta ɓuya a gidan arkam ibn al-arkam mu fito jikin masallaci mu yi sallah ba wai mu je mu zauna a gidan mitin wani gida da ake kiransa darun naduwa inda suke mitin suke duk abubuwan su suke sallah suke karantarwa ya ce a'a mu ma muna da haƙƙi mu yan gari ne mu fita masallaci jikin masallaci ɗakin ka'aba ɗin nan mu yi sallah suna cutar da su suna faɗa da su sai ya zama shi ne yake faɗa da waɗannan kafiran makkan da nufin dai sauran musulmai su samu walwala su samu jin daɗi a garin makka a takaice musulmai sun samu ɗaukaka da buwaya tun lokacin da umar ya musulunta kamar yanzu ya cikin asar na ibn mas'ud da muka ambata a baya bayan nan umar shi ma ya aurar da yarsa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce hafsa kamar yadda abubakar radiyallahu an shi ma ya aurar da yarsa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita kuma ita ce aisha radiyallahu anha shi kuma usman da za mu yi magana a kansa da ali wadda shi ma bayani zai zo a kansa su kuma sun aura daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya auri fatima wannan kuma ya auri wato ummu kulsum da ruqayya shi yasa ake kiran usman zunnuraini saboda ya auri ɗaya daga cikinsu ta rasu daga baya ya auri ɗaya a takaice da abubakar da umar sun aurar da manzon allah sallallahu alaihi yayansu aisha da hafsa yayin da usman da ali su kuma sun aura daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam umar radiyallahu anhu kamar yadda abubakar as-siddiq a garin makka ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shigi da ficin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai komin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yana kasancewa ne tare da Umar kamar yadda yake kasancewa tare da Abubakar wannan kuma hadisai dewa sun bada irin wannan ma'anar kamar hadisin da Abu Hurairah ruwaito shi Imam Muslim ya ruwaito shi shi kadai Imam Bukhari bai ruwaito shi ba cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen Hira a garin Makka sai dutsen ya girgiza da su sai manzon Allah sallallahu ya ce masa ihda fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid maruwaicin hadisin ya ce ba kowa bane akan wannan dutse sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubair da Sa'ad ya ce waɗannan su ne akan dutse wato al'asharatul mubasharuna bil janna ko kuma yawa yawa wato mafi yawa daga cikin asharatul basharuna bil janna su ne suke kan wannan dutsen sai ya girgiza da su din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya nitsu ba kowa bane a kansa sai annabi da siddiqin bawa da kuma waɗanda za su yi shahada ibnu hajar da ya zo sharhin wannan wajen au shahid yace lafazi ne eh, wato da na kira ce au shahid wallati tufidul jins ba tana nufin mutum ɗaya ba duk da cewa akwai hadisai da suke nuna umar shahada zai yi kuma za mu yi bayanin su akwai hadisai da suke nuna usman shi ma shahada zai yi to wannan hadisin yana nuna cewa ba su kadai din nan ba ba umar da usman kadai ba har ma wasu su kamar ali bin abi talib kamar talha bin ubaidillah kamar zubair bin al-awwam kamar sa'ad bin abi waqqas wato wannan adadi mai yawa daga cikin al-asharatul basharuna bil janna dukkan su shahada za su yi saboda lafazi ne da ah, ya game kuma duk wanda ya bibi tarihin su sai ga cewa duk waɗannan bayan Allah shahada su kai a takaice na kawo wannan asar din don nuna cewa sawa'un a sama ne ko a ƙasa shigi da fici kai komo kamar yadda wasu hadisan za su nuna mana wannan na Umar a garin Makka ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma shi ma ya yi iya kokarinsa wajen bada gudumawa wannan addinin da kuma kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka haka kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya masa izinin ya yi hijira sai ya zama su umar sun nemi ya musu izinin su fara zuwa madina kafin ma ya tafi shi yasa umar ya riga manzon allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin madina wato bayan safirul islam mus'ab ibn umair da wata majmu'a haka da suka taho wata jama'a haka da dan yawa da suka taho madina kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to umar shi ma ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho madina shi da abubakar to haka suka sake haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari mai albarka garin madina umar ya ci gaba da ba da gudumawa musulunci ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane abu har ma cikin wani asar Umar din yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi hiran dare ka zauna kawai bayan isha ka yi ta taɗi ya ce amma kuma ni din nan na kasance mukan tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da abubakar fi amrin min umuril musulmi mu warware wata matsala daga cikin matsalolin musulmai kenan har lokacin da aka yi hanin mutum ya zauna ya yi ta taɗi aka so mutum ya je ya kwanta ya huta saboda ya tashi ƙarshen dare ya yi nafila ya tashi ya riski sallan asuba kar ya zauna cikin dare ya ɓata lokaci dare ya tsala ya kwanta daga ƙarshe ya rasa sallan asuba ya rasa alkhairori da ake samu lokacin wato fitowar alfijir ɗin nan da kuma sulusin wato kashi ɗaya cikin ukun dare to dai yake cewa duk da cewa an yi hani amma wani abu daga cikin lamuran musulmai yakan taso wanda yake bukatan a zauna a yi tunani a tattauna a samu mafita sai mu zauna ni da abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ƙara nuna lazimtar da manzon Umar ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Madina kamar yadda abubakar ya masa irin wannan lazimtar hadisai da yawa suna nuna irin wannan ma'anar daga cikin hadisan akwai hadisin da Eh, bukhari da muslim suka ruwaito shi yake nuna cewa a wata rana sai da rasulullahi sallallahu wasallam uhudan wa ma'ahu abubakar wa umar wa usman farajafa bihim fadarabahu bi rijlihi wa qala uthbut inma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka hau dutsin uhud da shi da abubakar da umar da usman sai wurin da suka hau daga cikin dutsen ya girgiza da su wato irin abin da ya faru a makka a can dutsen shara shi kuma wannan bukhari da muslim sun ruwaito yayin da wancan kuma kamar yadda na ambata a baya imamu muslim shine kawai ya ruwaito shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki dutsen da kafansa sai yake cewa ka tabbata ba kowa bane akan ka ya kai wannan dutsen sai wato annabi da kuma siddiqin bawa da kuma mutum biyu da za su yi shahada wadda su ne umar da uthman idan muka zo bayanin rasuwar umar za mu yi bayanin yadda aka yi ya shahada yana cikin sallah wani ya soke shi da wuka wanda ake kiransa abu ta almajusi to a takaice tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa uh, umar zai yi shahada haka usman shi ma zai yi shahada abinda kuma nake so in cire anan kawai shine lazimtar da umar radiyallahu anhu ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shigi da ficinsa da hau hawansa da saukansa da kai komonsa da duk rayuwarsa a madina kamar yadda ya masa irin wannan a garin makka lallai umar ya ba da gudumawa a musulunci a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa cikin hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa cikin hadisai da yawa daga cikin hadisai na gaba-gaba da za a ambata wadda suke bayani akan falalan umar faɗin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin anas ibn malik anas ibn malik yake cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'aman ahab mutum a kiyama yana tare da wadda yake so wato ko da aiki ya bambanta su ko da aiki ya bambanta mutane amma in dai akwai soyayya to Allah subhanahu ta'ala cikin falalansa baya raba masoya a gidan aljanna yana cikin ludufin Allah ga bayinsa da tausasawansa da rahamarsa ga bayinsa sai ya haɗa masoya a gidan soyayya gidan aljanna Anas dan Mali yake cewa fa ma farihna farahana bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma man ahab Musa habbai ba mu yi farin ciki ba fiye da farin cikin da muka yi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana tare da wadda yake so a kiyama a aljanna mun yi matsanancin farin ciki Anas dan Malik sai ya ƙara da cewa wa ana uhibbu rasulullah wa uhibbu ababakrin wa uhibbu umara wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim yace lallai ni dinnan ina son manzon Allah sallallahu alaihi matsanancin su ina kuma son abubakar ina son umar ina fatan in kasance a aljanna din tare da su saboda ƙauna da nake musu saboda so da nake musu ko da ko ban iya aiki irin nasu ba daga wannan hadisan daga wannan hadisin ko asar din za mu fahimci cewa su sahabbai suna jin aiki irin na abubakar irin na umar aiki ne na musamman kuma ba kowa yake iya irin wannan din ba ba kowa yake iya aiki irin na waɗannan bayan Allah ba in ba a manta ba lokacin da muke magana akan abubakar as lallai mun yi ishara zuwa ga cewa wani lokaci umar ya so ya riga abubakar cikin me cikin ayyuka na alkhairi yana ga kowane lokaci in aka ce ai abun alkhairi abubakar yana gabansa ya shallake shi ya yi gaba da shi sai yake fatan a yau kam da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi min. a ba da sadaka zan zai ba da abin da ya fi na abubakar to a takaice da ya wannan azaman sai ya taho da rabin duk abin da ya mallaka ya ce ya ga dukiya ta sadaka rabin dukiya na sadaka aka ce abubakar kai kuma mai ka zo da shi ya ce na zo da kwatan eh, wato dukiya ta kwace kwam ɗinta gaba ɗayanta mai kabar wa iyalanka ya ce na bar musu allah da manzonsa sai abubakar yake ce umar yake cewa daga yau ba zan sake wuce ka ba ya abubakar ka ba zan sake wato tsirrai da kai ba ka wuce ni dama a baya ma kullum kana wuce ni yau ne na yi shirin in wuce ka a takaice anas dan malik a wannan asar da ya gabata yana nuna cewa yana fatan allah ya haɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna da abubakar da umar saboda son da yake musu ko da kuwa ba zai iya aiki na abubakar da umar ba balle kuma a ce ya aiki irin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ga fa irin aikin umar ga irin aikin abubakar abubakar sadaka da dukiyarsa gaba daya umar kuma a wannan karon ya dauki duki rabin dukiyarsa duk ya bayar a takaice waɗannan mutane guda biyu abubakar da umar suna da falala da daraja a wajen sahabbai kuma in allah ya kawo mu a darussan mu na gaba za mu yi bayani akan khalifancinsa khalifancin eh, umar sananne ne dai manzon Allah sallallahu Abubakar radiyallahu an ya rasu a shekara ta goma sha uku a wata na shida watan jumadal akhira kafin ya rasu kuma sai ya yi wilayatul ahad ga umar yake cewa in ya rasu bai yi zaben tumun dare ga mutane ba ya zaba musu umar lallai umar kuma ya cancanci a zaɓe shi kuma daga ƙarshe ayyukan da umar ya yi cikin shekaru goma da yana khalifanci lallai sun nuna wato kyakkyawan zaɓin abubakar shi yasa ma maluma suke cewa shi umar sukutum ɗinsa gaba ɗayansa hasanatun min hasanatu abubakar wato ɗaya ne daga cikin kyawawan ayyukan abubakar saboda duk abin da umar ya yi a khalifancinsa kasancewar manzon allah sallallahu alaihi ya nuna cewa idan mutum ya yi tasabbubi ya zama sababin aikata wani alkhairi to yana da ladan wannan mutumin da ya aikata wannan alkhairin duk abin da umar ya yi a khalifancinsa za Allah subhanahu wataala cikin falalansa zai ba da ladan wa Umar nan zai ba da kwatankwacin wannan ladan wa bawan Allah Umar eh, Abubakar radiyallahu anhu saboda shi ya zabe shi kuma ya yi kyakkyawan zabi wa mutane kamar yadda za mu ji kaɗan daga cikin ayyukansa a khalifancinsa Umar da aka masa abubakar ya zabe shi allah ya hukunta rasuwan abubakar ɗin sai ya zama shine khalifa bayan bayan dan uwansa abubakar as kuma kamar yadda na ambata ya yi khalifancin shekara goma wadda suka cika da yada musulunci waccar addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya na cewa Allah ya bada buwaya da ɗaukaka wa musulunci da musuluntan da musuluntan Umar sai ta tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a khalifancin Abubakar ayyukan da Umar din yayi tai da kuma musamman a lokacin khalifancin sa shekara guda shida in Allah ya kawo mu wani darasi za mu ci gaba da bayani kan wannan gaba din muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya hada mu da Abubakar da Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aljannan Firdausi Allah kuma ya ƙara ɗaukaka su ya sanya soyayyansu a cikin zukatan mutane wallahu alam sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالا بكر ناجد أدن حدوا دكي آه وانا مسلاتي ناقوبا الحمد لله ومن gabatar da wannan darasi da kuke fata Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi amin amin kuma kamar da yadda yan uwa suka riga suka sani wannan masallaci da muke ciki masallacin ku ba yana ɗaya daga cikin masallatan da a musulunci suke da tarihi mai kyau hmm. tarihi ne wanda kusan yake cike da haske kasancewar wannan masallaci ya ɗaya daga cikin guraren da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi alihi wa sallama ya fara ya da zango a cikinsa lokacin da ya hijira daga garin makka zuwa garin madina kuma idan muka kalli cikin masallacin nan yanzu hmm. za mu ga ga daukacin masu yin azumi nan saboda yau alhamis saboda suna shan ruwa hmm. gashi nan ana kiran sallah alhamdulillah kuma yadda ake ina ga sanin duk kusan kowa ya shagalta da ibada da buɗe baki hmm. kamar yadda sunna manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da mata umarce mu cewa mu ringa yawan azumi na litinin da alhamis kuma su karan kansu waɗannan sahabbai tabbas sun raya wannan sunna to mutane kuma gashi suna koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna yin wannan wani ina ko zamu dan je mu kasance muna tare eh, dan abin da ni kuma zan kara akan wannan shine wato raya sunnar shayar da masu azumi din ta yadda waɗannan da muke gani kusan wasu ne daga cikin bayan Allah suka tanada musu abin buɗe baki din ma'ana ba gwamnati ce ba ta tanade shi kamar ɗaiɗaikun mutane mutane ne suka sa masu kawai dai neman lada a masu neman lada a wajen Allah suke tanadan abin shan ruwa ran alamis da ran litinin wadda wannan sunnar a nan Madina ko a nan masallacin Quba hmm. sunna ce da masha Allah kusan kowane sati eh, eh, ta eh, tabbata tun daga baya kamar yadda ka ambata tun zamanin sahabbai har hmm. kuma yau da fatan Allah ya karba musu ibadansu kuma Allah ya taimake mu ma wajen raya irin wannan sunnar azumin alamis da azumin litinin da kuma shayar da masu azumi din barakallahu fiki farin ciki kamar yadda eh, alhamdulillah alhamdulillah kowa ya ka samu abin da eh. Allah ya amin amin jazakumullahu khairan ni ma na ji dadin haduwa da kai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh